amincin Allah su tabbata da kyakkyawar amintacciyar matar aure rayuwata zuciyata komai nawa mallakin ke mu guji mu da wani gari soya muke fa ba bariki the story of a young guy who falls in love severally but had every reason not to be loved. Lafazin soyayya. Zan jaddada miki kalaman soyayya na masu ƙwari. Ai shi ne matakin soyayya na farko a rayuwa. Tabbas baba na zai taɓa barin nan aure ka ba. Ki bi umarnin iyaye. Take Productions presents an unusual love story. Lafazin soyayya. Zuciyata ta sake baki damar mallaka. A gaskiya ni ba zan iya soyayya da kai ba. Hankali na yayi wani guri. Soyayya ta ba karya ba ce. So da kauna kuma? Garban kauye fa shahararren dan soyayya ne, ni ne dan love. We are most alive when we are in love, they say. While some are lucky in love, others are not. A kan ki zan iya kwanciya mota ta nike ni na mutu a banza. Ka canza min rayuwata, kuma a gaskiya na ji daɗin hakan matuƙa. Ban gane me ke nufi. A suna ci zaki. a he mutuniyar banza take dama ka sanar ne don ka ci min mutunci idan ban kwabe mun da kuma Allah ya tsina dalla da kama an ya da ta din dalla kama gaban ka Story and screenplay by Ayatollah Hitegi, produced by Suleiman Mikel, and directed by Kamsu Simat. Lafazin su. Babana ya hana ni auren Umar. ta in nauke ki wani alfarma. Sake mu. Babu abin da zaki tambaya bane ko mutuƙar bai saba wa Allah. Na amince ki aure Umar. da baya ba zan ba.